Ku duba ku saurara ku rayu da maganar Allah, littafi na bakwai, sashen B, Yesu mai ceton duniya. Allah ya yi ma Yahudawa alkawali ya aiko musu mai ceto, suka yi tsammani ko wani babban mayaƙi ne kamar Sarki Dauda, wanda za ya kubutar da su daga maƙiyansu. shi kuma sa Isra'ila su kafi sosai, amma zuwansa ba kamar yadda suke tsammani ba. Allah ya aiko Yesu ya ceci Isra'ilawa kuma da dukan al'ummai. Wannan labari daga cikin littafi mai tsarki ya sanar shemu da Yesu babban mai ceto ne, babu wani kamarsa. Foto na sha uku Yesu ya bayyana ga wasu mutum biyu Luka Sura ashirin da hudu aya sha uku zuwa talatin da biyar. Bayan Yesu ya tashi daga matattu, ya bayyana ga Marya Magdaliya, ta kuma gaya ma almajiransa, amma ba su gasganta ba. A ranar nan wasu mutum biyu suna cikin tafiya daga urshalima zuwa garinsu. suna hira bisa ga abin da ya faru ba da daɗewa ba a birnin Urshalima. Nan da nan sai Yesu ya kusance su, ya kuma fara tafiya tare da su, amma Allah bai ba su fahimta ba, su gane Yesu ne. Yesu ya tambaye su ko zancen me kuke yi, suka gaya mishi irin mayan al'ajibai da Yesu ya yi. da kuma yadda aka kashe shi, yanzu kuma har suka ji an ce ya tashi daga matattu. Yesu ya ce masu, su ba da gaskiya ga abin da littafi mai tsarki ya faɗi, sa'an ya yi masu rakiya mai nisa, yana koya musu abin da dukan annabawa suka rubuta game da shi. Annaba suka rubuta cewa, mai ceto zai sha wahala ya mutu kuma sa'an nan ya tashi daga matattu lokacin da suka zo imuwasu mutanen nan biyu suka ce masa ya zamna tare da su har da safe sa'an da suna cin abinci tare yesu ya ɗauki gurasa ya kakkarya ya ba su sa'an nan ya ɓace nan take Allah ya buɗe idanunsu suka gane da Yesu ne, Yesu yana da rai ya tashi daga cikin matattu suka kuma tafi nan da nan suka faɗa ma almajiran Yesu, dukan almajirai suka cika da farin ciki da murna domin sun sani hakika Yesu shine mai ceto da Allah ya yi alkawali. za ya aiko duniya domin ceton mutane. Foto na sha hudu ɗa tare da aladai Luka Sura goma sha biyar aya sha ɗaya zuwa sha tara Yesu yana ba da tarihin wani mutum mai ‘ya'ya biyu, wata rana sai ƙaramin ɗan ya ce ma babansa, Baba, ka ba ni rabon dukiyarka wadda za ni gada, sai uban ya yarda, ya kuma raba ma ’ya'yan nashi biyu dukiyar da ke gare shi. Wata rana sai ƙaramin ɗan ya tattara dukan arzikinsa, ya tafi ƙasa mai nisa, ya zamna, can wurin kuma ya ɓada dukan dukiyar shi domin shagali da yake yi tare da mata da ‘yan duniya, ya yi ta cin duniya har duk kuɗinsa suka ƙare ya shiga fatara, ana nan sai yunwa ta shiga wannan ƙasa, ya jinwa ƙwarai, sa'anan ya yi tunani, shi talaka ne, kuma baya da aboki ko guda yanzu, ba shi da wani aiki. sai dai kiwon aladai ya jinwa sosai har yana marmari ya ci abincin aladai amma ya yi tunani ya ce obana yana da dukiya sosai ko bayansa suna samun isasshen abinci kullum ya fi kyau gare ni idan na koma wurin shi zan ce masa, Baba, na yi zunubi ga Allah kuma gare ka, ban isa yanzu a ce da ni ɗanka ba, ka bani aiki kamar kowane bawanka, sa'an nan ya ɗauki ƙuduri ya koma wurin baban shi. Foto na sha biyar, bataccen ɗa ya dawo gida. Luka Sura goma sha biyar aya ashirin zuwa talatin da biyu Wannan ɗadai ya dawo gidan uban Ubanshi, Ubanshi kuma yana da farin ciki, ɗansa ya dawo gida. Lokacin da ya hangi ɗansa yana zuwa, ya ruga da gudu domin ya tarbe shi, ya kuma rungume shi, Uban ya ji daɗi sosai domin ɗanshi ya dawo gida sa'an ya ce ma uban shi baba na yi zunubi ga Allah kuma na yi zunubi gare ka har ban isa a ce mini ɗanka ba uban kuma bai bar shi ya ƙara wata magana ba ya ce ma bayansa su kawo tufafi da takalma masu kyau domin ɗan shi, da kuma zobe shi sanya ga hannun shi, suka kuma kama maraƙi kiyayayye suka yanke, suka ci, suka yi farin ciki, ɗan shi wanda yake tsammani ko ya mutu, ya dawo gida, da farko ya ɓace, amma yanzu ya samu. Yesu ya faɗi wannan tarihi domin ya sa mu gane yadda Allah yake. Allah yana kamar uba da ɗaya biyu, mun rabu da Allah, sabili da zunubi, Allah yana son mu dawo gare shi, idan muka tuba daga zunubanmu, muka kuma roƙi Allah ya gafarta mana, mun dawo wurin shi kenan, Allah yana farin ciki ya karɓe mu. Littafi mai tsarki ya ce mana, mala'iku na sama suna murna sa'an da mai zunubi ya tuba. Foto na sha shidda Dukiyar attajiri Luka Sura goma sha biyu aya sha uku zuwa talatin da hudu Yesu ya ce ma mutane, Ya fi kyau ku yi shiri domin samun rai bayan mutuwa, maimakon mu tara arziki a cikin duniyan nan, ya ba mu wannan labari. wani attajiri yana da gona wadda ta ba da amfani da yawa amma rumbunan shi ba su iya ɗauke cimakar shi ba, sai ya yi tunani cikin zuciyar shi, ya ce, Zan rushe waɗannan rumbuna domin in gina waɗanda suka fi girma, sa'an nan sai in sa hatsina da sauran wadata ta cikinsu, ina da sa'a ina da dukan abin da nake bukata, har shekaru da yawa, zan ci, in sha, in ji daɗin rayuwata, amma Allah ya ce mashi, kai mahaukaci ne, daren nan kwananka sun ƙare, dukan dukiyan nan da ka tara duniya za ta koma ga wani. Wannan mutum bai damu da bauta ma Allah ba, kuma ba ya taimakon kowa da dukiyar shi, ba shi tunanin komi sai ya ji daɗi. ya mance da arzikin mutum ba bakin komi ba ne wajen Ubangiji, amma Allah ya sani da arzikin wanda ke ga mutanen duniya mai ƙarewa ne a gaban Ubangiji mai talauci ne shi, idan ya mutu, Ruhu shi za ya rabu da Allah, arziki shi ba za ya cece shi ba, Yesu ya ce ma almajiran shi. kada ku damu sabili da irin abincin da za ku ci, ko kuma da tufafin da za ku sawa, Allah Ubanku ya san kuna bukatar waɗannan abubuwa, kuma a gare shi, kun fi dukan waɗannan abubuwa daraja. Mun sani Allah shi ne mafarin kowane abu wanda ke gare mu, lafiya, dukiya da ilimi. mu dogara gare shi za ya ba mu komi da muke bukata. Yesu ba ya son masu bin shi su zama da kwaɗai. Sa'an da muka nuna ƙamnar Yesu ga wasu mutane, kuma muna taimakon matalauta, masu albarka ne mu, ko da ba mu da arziki a nan duniya. Yesu ya ce muna, mu tara dukiyarmu cikin sama. Foto na sha bakwai Matalauci da mai arziki Luka Sura goma sha shida aya sha tara zuwa talatin da ɗaya Yesu yana ba da labarin wani attajiri da wani matalauci mai suna Li'azaru, shi mai arzikin yana da bayi da yawa, kuma yana zama cikin babban gida le'azar dai yana zama na ko da yaushe bakin ƙofar gidan wannan mai arzikin yana jin yunwa kuma yana ciwo ha karnuka suna zuwa lasar ƙurajen shi shi mai arzikin nan ba shi tunawa da le'azaru shina ta yin ayyukan gaban shi lokacin da le'azaru ya mutu mala'iku suka kai shi wuri mai kyau a cikin sama inda ya sadu da Ibrahim, kuma ya futa da dukan wahaloli, mai arzikin nan kuma ya mutu, amma ya shiga wuri mai tsanani mai ƙuna da wuta a cikin jahannama da yake, sai ya hangile azaru tare da Ibrahim can sama, sai ya ta da murya ya ce ma, Ibrahim, ya aiko Le'azar domin ya zo ya taimake shi, amma Ibrahim ya ce masa, Ba zai yiwu ba, sa'an na mai arzikin ya ce ma Ibrahim, Ka aika Le'azaru, shi faɗa ma ’yan uwana su biyar, domin su hankali kada su shiga cikin wannan wuri mai tsanani da wuta da kuma azaba. Amma Ibrahim ya ce mashi, ‘yan uwanka guda biyar, akwai maganar Allah domin su, ita kuma za ta zama shaida gare su, ta bayyana masu abin da ke faruwa bayan mutuwa, idan ba su ji maganar Allah ba, ba za su iya jin maganar wani wanda ya tashi daga matattu ba. Idan mutum yana da arziki, babu ruwan Allah da dukiyar shi, ko mutum yana da arziki, ko kuma baya da komi muhimmin abu shine ya aikata alheri kuma ya nuna ƙamnar ubangiji ga kowane mutum yesu ya ce mana bayan mutum ya mutu ba za ya iya sake abin da zai abko masa ba bayan mun mutu mun makara ga sauraron maganar Allah. Maganar Allah ta ce, Gama cikin lokaci na alheri na saurare ka, cikin ranar ceto kuma na agaje ka, gashi yanzu ne lokaci na alheri, gashi yanzu ne ranar ceto. Foto na sha takwas Aboki bakin ƙofa Luka Sura goma sha ɗaya aya biyar zuwa goma sha uku Almajiran Yesu suka gan shi yana yin addu'a da yawa ga Allah Ubanshi, sai suka ce ma Yesu ya koya masa yin addu'a. Yesu ya ba su wannan labari domin ya koya masu ya kamata su ci gaba kullum cikin addu'a ga Allah. su roƙe shi abin da suke bukata. Yesu ya ce, Idan wanda kuka sani yana kuma cikin tafiya, ya zo gidanku kuma tsakiyar dare, ya kamata ku karɓe shi har da safe, ko ba ku da isasshen abinci, sa'an za ka tafi da sauri wurin wani abokinka, ka ce mashi, Idan ka yarda karamta mini gurasa uku, wani bako ya zo wurina yanzu, amma ba ni da cikakken abinci, abokinka za ya amsa maka daga cikin ɗakinsa ya ce, Kada ka dame ni, da ni da iyalina muna kwance kuma muka rufe gida. Ba zan iya tashi ba domin in baka wani abu. amma idan baka je kumya ba ka kuma ƙara tambayar shi hakika za ya tashi ya baka abin da kake bukata wane uba a cikinku da ɗansa zai roƙe shi burodi ya ba shi dutse ko ya roƙe shi kifi ya ba shi maciji idan fa ku da kuke miyagu kun san yadda za ku ba ’ya'yanku kyautar kyawawan abubuwa, balle Ubanku na sama zai ba da Ruhu mai tsarki ga masu roƙonsa. Wannan magana ta Yesu ta taimake mu domin mu gane darajar addu'a ga Allah, Allah yana karɓar addu'anmu. Wata rana Allah yakan daɗe kafin ya karɓi addu'armu, kowane wuri muke. kuma kowane lokaci mu yi addu'a ga Allah shi zai ji mu. Foto na sha tara Mutane biyu cikin haikalin Allah Luka Sura goma sha takwas aya tara zuwa goma sha hudu Yesu yana ba mu labari a kan mutane biyu da suka tafi haikalin Ubangiji domin su yi addu'a. guda Ba bafarisa ne guda kuma mai karɓar haraji Ba bafarisan ya yi addu'a haka na gode maka Allah da ka bambanta ni da sauran mutane ya ce shi mai adalci ne yana kiyaye dokokin Allah kuma ya fi wancan mai karɓar haraji zaman cikakke amma shi mai karɓar haraji ya ji kumya domin ya tada kanshi sama ya yi addu'a ya ƙasƙantar da kanshi sabili da laifin shi, ya ce, Allah ka yi mana jinƙai, ni mai zunubi nake, Allah ya karɓa addu'a mai karɓa haraji kuma ya gafarta mashi zunubin shi, amma Allah bai saurari addu'ar wancan ba domin ya ɗaukaka kanshi. Allah ba ya jin daɗin wanda ke ɗaukaka kanshi. idan muna addu'a ga Allah, mutuna da Allah ya san zuciyarmu, idan muka zama masu girmama kanmu ko masu son kanmu, Allah ba zai saurare mu ba, amma idan muka zama masu ƙasƙantar da kanmu, kuma muna tunawa da wasu, Allah za shi karɓi addu'armu. Hoto na ashirin Wani mutum ya shauka irinsa, Luka Sura takwas aya hudu zuwa takwas. Mutane da yawa suka tattaru suna sauraron Yesu yana koyarwa, amma Yesu ya sani da yawa cikinsu ba su gasganta da abin da yake faɗa masu ba. Yana so su gane lalle kyakkyawan abu ne su saurare shi. kuma su yi biyayya ga maganar Allah, ya ba su wani labari, wani mai shauka ya tafi domin shauka, iri cikin gonar shi, sa'an da yana shauka, waɗansu iri suka faɗi a kan hanya, mutane suna bewa su tattake wannan iri da ƙafafunsu. Tsuntsaye kuma suka cinye waɗansu iri da suka faɗi a kan duwatsu. da suka soma girma sai suka yi yaushi domin ba su da laima, waɗansu iri suka faɗi cikin ƙaya, ƙaya ta yi girma har ta shaƙe su yadda ba su iya ba da ƙwaya ba, waɗansu suka faɗi cikin ƙasa mai kyau, suka yi girma suka ba da amfani riɓi ɗari ga yadda aka shibka. Almajiran Yesu suna saurare da kyau. amma ba su gane abin da wannan labari yake nufi ba, suka ce ma Yesu, ya fasara masu wannan magana, ko kana iya gane ma'anar wannan labari, juya wannan hoto kuma ka saurara da hankali. Foto na ashirin da ɗaya, iri ya girma. Luka Sura takwas aya tara zuwa goma sha biyar Lokacin da Yesu yana shi kaɗai tare da almajiransa, ya ba su fasara a kan labari mai shubka iri. Yesu ko da yaushe yana ba da labari wanda yake da misali na rahaniya, ga yadda ya ba mu misali a kan wannan labari, iri shi ne maganar Allah. iri waɗanda ke faɗuwa a kan hanya, su ne mutane masu shin maganar Allah, amma zuciyarsu ta yi tauri, Shaiɗan ya zo ya amshe wannan magana daga zukatansu, domin kada su ba da gaskiya su tsira. Iri waɗanda ke faɗuwa a kan duwatsu, su ne mutane masu ji, su karɓa da farin ciki, lokaci kaɗan amma sa'an da lokacin jaraba ya zo kwanaki kaɗan sai su damu su kasa biyayya kuma ga maganar Allah, iri waɗanda suna faɗuwa cikin ƙaya, su ne mutane masu shin maganar Allah, amma suka ci gaba da sha'ani da wadata da annashuwa ta wannan duniya, waɗannan mutane ba su ba da wani amfani ba. iri waɗanda suke faɗuwa cikin ƙasa mai kyau, su ne mutane waɗanda sun shi maganar Allah cikin zuciyarsu, suka riƙe ta da hankuri suna kuma ba da amfani. ‘Yan uwa, mu yi tunani sosai domin wannan labari, yaya muka karɓi maganar Allah, ko rayuwarmu tana cike da ayyuka masu kyau. waɗanda Allah ke so, Yesu yana son mu ƙaunaci Allah, kuma mu yi biyayya ga maganar shi, shi ne muhimmin abu a cikin rayuwarmu. Foto na ashirin da biyu Taimakon wani mutum mai rauni Luka Sura goma a ashirin da biyar zuwa talatin da bakwai wata rana Yesu yana yi ma almajiran shi koyarwa, sai wani malamin a taura ya ce mashi, Malam, me zan yi domin in samu na har abada? Yesu ya ce mashi, Me maganar Allah ta faɗi, mutumin ya amsa mashi ya ce, Ka ƙaunace Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan ƙarfinka, da dukan azancinka. kuma za ka ƙamnaci maƙwabcinka kamar yadda kake son kanka. Yesu ya ce mashi, daidai ne ka ba da amsa mai kyau, idan ka kiyaye waɗannan ayyuka za ka samu raina har abada daga wurin Allah. Amma malamin attaura ya ce mashi, waɗanne mutane kuma ya kamata in ƙamnata, Yesu ya amsa wannan tambaya ta wajen ba da wani labari ya ce, Wani mutum yana tafiya daga Urushalima zuwa Jericho, sanda ya gamu da ‘yan fashi a kan hanya, suka fidda mashi tufafi, suka ƙwace kuɗin shi, suka ba shi kashi suka tafi, suka ƙyale shi tsakanin rai da mutuwa. Wani malami yana bin wannan hanya. sa'an da ya gan shi ya raba ta wancan gefe ya wuce, hakanan kuma wani lawi sa'an da ya zo wurin ya gan shi, shi kuma ya raba ta wancan gefe ya wuce. Amma lokacin da wani basamariye yana cikin tafiya, ya kawo wurin da mutumin nan yake, ya gan shi da rauni sosai, ya ji tausayinsa kuma ya taimake shi. ya wanke raunukan shi da ruwan anab, ya samu shi magani, kuma ya ɗamre su, bayan haka nan ya haushe shi bisa jakinsa, ya yi ta ɗawainiya har ya zo da shi wani mashiɗi. Washe gari, basamariye ya da kuɗi ya biya mai mashiɗi, kuma ya ce mashi. ya zan kulawa da mutunan nan har ya dawo. Yesu ya ce ma malamin a taura, wane daga cikin mutanen nan uku ya nuna ƙamna ga wannan mutum da ya yi rauni, sai malamin a taura ya ce, wanda ya ji tausayi kuma ya taimake shi, Yesu ya ce, daidai ka faɗi, yanzu ka tafi ka aikata hakanan. lokacin da aka ce muna mu ƙamnaci Allah da maƙwabtanmu, ana nufin mu shirya domin mu nuna tausayi kuma mu taimaki waɗanda suke cikin bukata. Kowace irin kabila, kowace ƙasa suka fito. Foto na ashirin da uku Ubangida ya zo gida. Luka Sura goma sha biyu aya talatin da biyar zuwa arba'in da takwas Mutane da kuke gani ga wannan foto bayan wani mai arziki ne, mutum wanda yake tsaye bakin ƙofa shi ne mai gidansu, ya yi wata tafiya mai nisa, ya ji daɗi sa'an da ya iske bayan shi suna gudanar da aikinsa, ko da yake ya daɗe maraben shi da gida cikin littafi mai tsarki akwai wurare da yawa inda yesu yake koya mana akan bayi masu hankuri yesu ya ce idan mai gida ya dawo daga wurin balaguro ya kuma iske bayan shi da ɗamara a gindi suna jira zai ji daɗi har ya shirya abinci domin su Ubangidan kuma za shi tambayi cikakken bayani bisa ga wanda kowane bawa ya gudanar da aikin shi. Sa'an za shi ba da lada ga waɗanda suka riƙe cikin hankuri, kuma shi ba rago horo. Mutane masu ƙamna da yin biyayya ga Yesu almasihu su ne bayan shi, Yesu yana so mu aikata adalci kowane lokaci, za mu sha kumya idan Yesu ya iske mu ba mu yin aikinsa da aminci ba. Yesu ya nace muna mu ba da labarin shi ga kowane mutum, kowa yana bukatar ya san Yesu, domin ya samu gafara zunuban shi. Yesu ya yi mana alkawali ya zamna tare da mu har abada. Yesu yana can sama, yana shirya wuri sabili da waɗanda suka dogara gare shi, ba mu haƙiƙance lokacin da za mu saduwa da Ubangiji Yesu almasihu ba, ko sai bayan mun mutu za mu sadu da shi watakila sai ya dawo ya iske mu cikin duniyan nan, abin da ya kamata mu yi shi ne. Rayuwar mu ta kasance kamar ta bayi waɗanda ke jiran Ubangijinsu ya dawo. Foto na ashirin da hudu Wani mutum bisa itace, Luka Sura goma sha tara aya ɗaya zuwa goma. Cikin Joruko, akwai wani mai arziki, shugaba ne a cikin masu karɓar haraji. sunan shi zakka, wannan mutum yana amsa haraji daga Yahudawa zuwa mulkin Romawa. Yahudawa ba su ƙaunar masu karɓar haraji domin suna karɓa fiye da yadda ya kamata, kuma suna adana ma kansu kuɗi ta wajen aikata haka suke zama attajirai. Wata rana, Yesu ya ratsa garin Jeriko, mutane da yawa suna biye da shi, zakka kuma yana son ya ga Yesu, amma shi gajeren mutum ne, kuma akwai mutane da yawa tsakanin shi da Yesu, har ba zai iya ganin shi ba, sai ya ruga da gudu, ya hau wani itacen durumi daidai inda Yesu zai biya. Lokacin da Yesu ya kawo wurin, zakka ya dube shi da kyau, Yesu kuma ya tā da kai ya duba saman itace ya ce mashi, Zakka, ka yi hamzari ka sabko, gama za mu tafi, in zamuna gidanka yau, zakka ya yi murna sosai, ya sabko ya karɓi Yesu da farin ciki a gidan shi. Zakka yana so ya zama ɗaya daga cikin masu bin Yesu. amma shi na tsammani Allah ba zai karɓi mugun mutum ba kamar shi, sai ya gane da Allah yana ƙamnar shi, kuma Yesu yana so ya zama abokin shi. Zaka ya ce ma Yesu, Zan ba da rabin dukiyata ga matalauta, kuma abin da na ƙwace a wurin wani, in mayar mashi riɓi hudu. bisa ga yadda na amsa, Yesu ya ce, Zuciyar wannan mutum ta shiryu, kuma ya zama ɗaya daga cikin ’ya'yan Allah, irin waɗannan mutane ne na zo in cece su, su waɗanda ba su da shiri da Allah, na zo domin in biɗe su, kuma in maida su ga Ubangiji. Yesu shi ne mai ceto cikakke. Shina ƙamnar kowa da kowa, har miyagu da maƙetata, yana son ya cece su, Yesu yana sake mutane kamar yadda ya yi mazakka, Yesu ya e sake zuciyar mutane, ya raba su da aikata mugunta, sa'an shi taimake su. domin su bauta ma Allah cikin tafarkinsu na duniya. Foto na ashirin da hudu Wani mutum bisa itace, Luka Sura goma sha tara aya ɗaya zuwa goma. Cikin Joruko, akwai wani mai arziki, shugaba ne a cikin masu karɓar haraji, sunan shi Zakka, wannan mutum yana amsa haraji daga Yahudawa zuwa mulkin Romawa. Yahudawa ba su ƙaunar masu karɓar haraji domin suna karɓa fiye da yadda ya kamata, kuma suna adana ma kansu kuɗi ta wajen aikata haka suke zama attajirai. Wata rana, Yesu ya ratsa garin Jeriko, mutane da yawa suna biye da shi, zakka kuma yana son ya ga Yesu, amma shi gajeren mutum ne. kuma akwai mutane da yawa tsakanin shi da Yesu, har ba zai iya ganin shi ba, sai ya ruga da gudu, ya hau wani itacen durumi daidai inda Yesu zai biya. Lokacin da Yesu ya kawo wurin, zakka ya dube shi da kyau, Yesu kuma ya tā da kai, ya duba saman, itace ya ce mashi, zaka, ka yi hamzari ka sabko, gama za mu tafi, in za na gidanka yau, zaka ya yi murna sosai, ya sabko ya karɓi su da farin ciki a gidan shi, zaka yana so ya zama ɗaya daga cikin masu bin Yesu, amma shi na tsammani Allah ba zai karɓi mugun mutum ba kamar shi. sai ya gane da Allah yana ƙamnar shi, kuma Yesu yana so ya zama abokin shi. Zaka ya ce ma Yesu, Zan ba da rabin dukiyata ga matalauta, kuma abin da na ƙwace a wurin wani in mayar mashi riɓi hudu, bisa ga yadda na amsa, Yesu ya ce, Zuciyar wannan mutum ta shiryu. kuma ya zama ɗaya daga cikin ’ya'yan Allah, irin waɗannan mutane ne na zo in cece su, su waɗanda ba su da shiri da Allah, na zo domin in biɗe su, kuma in maida su ga Ubangiji. Yesu shi ne mai ceto cikakke, shina ƙamnar kowa da kowa, har miyagu da maƙetata, yana son ya cece su. Yesu yana sake mutane kamar yadda ya yi mazakka, Yesu ya iya sake zuciyar mutane, ya raba su da aikata mugunta, sa'an shi taimake su domin su bauta ma Allah cikin tafarkinsu na duniya.